Gwamna Kashim Shatima na jihar Borno da kuma Shehun Borno Alhaji Abubakar Garbai Ibni Elkaneme sun yi wata ganawa ta sirri tare da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janaral Ibrahim Badamasi Babangida a gidansa da ke Mina a ranar Lahadin nan da ta gabata. Ganawar dai ta haɗa da wasu manyan jihar Borno da suka haɗa da Sanato Ali Indume da kuma wasu dattawan jihar ta Borno. ko da yake dai ba a bar manema labarai shiga ganawar ba da ta ɗauki tsawon awa guda da rabi. Bayanai sun nuna cewa tana da alaƙa da sha'anin tsaro da ya addabi jihar ta Borno da ma yankin arewacin Najeriya gaba ɗaya, musamman a daidai wannan lokaci da zaben shekara ta 2015 ke gabatowa kuma lamarin rashin tsaron na ƙara ta'azzara. Dattijo kuma masanin harkokin tsaro da al'amuran yau da kullum Alhaji Muhammadu Ɗallami ga abin da yake cewa game da wannan ganawa. mutanen borno ma ba sai an bari har sun roƙa ba domin na ji gwamnan yana roƙo da wasu makarabai suna suwa don manyan su sa baki na aka kashe janarar shuwa har yau babu bincike ba dalilin yin haka to kaga ba ma wannan ba ai abubuwan ya wuce sanin inda ake ya wuce borno yanzu maganar da ake yi mutumin da ya je na kashe ƙananan yara a makarantu To amma a nashi gefen ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jam'iyyar adawa ta APC Abdullahi Idris Garba ya tabbatar da mahimmancin ganawar. E gwamnan Borno yana zagawa yana bin manyan mutane na arewa yana su yadda za a samu zaman lafiya. Don atta yana ga irin manya-manyan mutane sarakuna da sauransu yana zuwa. Kuma General Buhari, eh, General Babangida ba ƙaramin mutum bane a ƙasar nan. Kuma a ƙasar nan yau ana maganar mutane a Najeriya za a kira General Buhari za a kira janar gida da sauran sun san halin da kasan ke ciki suna son su san wani hali ne ya kamata a ɗauka. a halin da ake ciki dai dan majalisar wakilan najeriya abdullahi idris garba ya ce yunkurinsu na ganin sun tsige shugaba jonathan yana nan daram. Uh, insha allah za mu resume on the third of december muna da signatures na NAPC mutum 160 muna da na NPDP kusan mutum 20 yanzu kuna da kwarin gwiwa haka za ta dukana kuwa insha Allahu muna da mutane fiye da ɗari ko zuwa tamanin daga pdp da za su sa mana hannu daga arewa saboda kisan da ake mana ƙasar nan ya yi mana yawa a yanzu dai 'yan najeriya sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin shugaban najeriya da kuma 'yan majalisar dokokin mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya